Hello, everyone, and welcome back to another episode of Learning English. And today, I come up with some important English verbs that you must know. Barkanku dai, maraba da zuwa sabon darasin koyon Turanci. A yau, na zo muku da wasu kalmomin aiki na Turanci da ya kamata a ce kowa ya sani. But before we dive into this business, make sure you subscribe to this YouTube channel and turn on the notification bell so that we can notify you whenever we upload a new video. Amma kafin mu shiga cikin wannan darasin, ku tabbata kun danna alamar subscribe sannan kun danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabuwar bidiyonmu. So let's begin. Baremufara. Number one, to see na ɗaya gani for example misali a I see with my eyes I see with my eyes b nakan gani da idanuwana nakan gani da idanuwana number two Na biyu, to hear, to hear, ji, ji. For example, misali, I hear with my ears. I hear with my ears. Nakan ji da kunnuwana. Nakan ji da kunnuwa na. 3. 3. na uku eat eat ci ci for example misali a I eat food with my mouth a I eat food with my mouth b Nakan ci abinci da baki na. B. Nakan ci abinci da baki na. 4. Na huɗu. To walk, to walk. Tafi, tafi. A. I walk with my feet. I walk with my feet. This word is not pronounced walk or walk. It is pronounced walk. So I walk with my feet. Meaning, nakanta tafi da Nakanta Nakan tafi da ƙafafuwana. Five. Na to clap to clap tapa tapa a I clap with my hands I clap with my hands B nakan tafa da hannuwana nakan tafa da hannuwana 6. Na sniff to sniff to sniff shanshana shanshana a I sniff with my nose I sniff with my nose B Nakan shanshana da hancina. Nakan shanshana da hancina. Seven Na bakwai To chew. To chew. Tauna. Tauna. A. I chew with my teeth. I chew with my Teeth B. Nakan tauna da haƙwarana. B. Nakan tauna da haƙwarana. 8. Na takwas To sleep To sleep Yin bacci. Bacci A. I sleep with a pillow every day. I sleep with a pillow every day. B. Nakan yi bacci da pillow a kowace rana. B. Nakan yi bacci da pillow a kowace rana. 9. To drink. na tara sha A. Don't drink if found leaking. Do not drink if found leaking. Kada ku sha idan kun same shi yana yayyo. Kada ku sha idan kun same shi yana yayyo. 10. na goma to sneeze to sneeze yin atishawa yin atishawa a she sneezes without covering her face a she sneezes without covering her face b takan yi atishawa ba tare da ta rufe fuskarta ba. b. Takan yi atishawa ba tare da ta rufe fuskarta ba. 11 na sha ɗaya Tulik lashe Tulik lashe A. She licks her fingers after finishing her food. A. She licks her fingers after finishing her food. B. Takan lashe yatsunta bayan ta gama cin abinci. B. Takan lashe yatsunta bayan ta gama cin abinci. 12. Na sha biyu, to cough, yin tari. To cough, yin tari. A. She often coughs badly. A. She often coughs badly. B. Takan yi tari matsananci. B. Takan yi tari matsananci. 13. Na sha uku. Turan tran Gudu Gudu A. Don't run faster than your shadow. A. Don't run faster than your shadow. B. Kada ka yi gudu ka zarce inuwarka. B. Kada ka yi gudu ka zarce inuwarka. I just use this expression as an example, so do not take it literally, please. 14. Na sha hudu. To jump. To jump. Yin tsalle. yin tsalle. A. Don't jump where you supposed to walk. A. Don't jump where you supposed to walk. B. Kada ka yi tsalle a inda ya kamata ka yi tafiya. B. Kada ka yi tsalle a inda ya kamata ka yi tafiya. 15. Na sha biyar. To laugh. To laugh yin dariya. Yin dariya. A. Don't laugh where you supposed to cry. Don't laugh where you supposed to cry. B. Kada ka yi dariya a inda ya kamata ka yi kuka. Kada ka yi dariya a inda ya kamata ka yi kuka. This is the end of today's lesson and please don't forget to subscribe to our YouTube channel and turn on the notification bell so that we can notify you whenever we upload a new video.